Yayin da wasu kasashen duniya ke nazarin nasarorin da suka cimma ta wurin bunƙasa tattalinsu ta hanyar habaka da kuma inganta wuraren yawon shakatawa a ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yawon shakatawa na duniya. Jihohin Adama da Taraba na Arewa maso gabashin Najeriya da ke alfahari da wuraren yawon shakatawa na gandun dajin Gashakagunti wanda ya fi faɗi a duk nahiyar Afirka da kuma daular sukur na ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa mai daɗaɗɗiyar tarihi. wadda asusun UNESCO na Majalisar Ɗinkin Duniya ya keɓe a taronsa da ya yi a ƙasar Morocco a shekara ta alif ɗari tara da tara na kokawa da koma baya sakamakon rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da Boko Haram suka jefa yankin a ciki. Gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku ya yi mini bayanin matsaloli da yawon shakatawa ke fuskanta. Muna so a irin model da ana yi a Kenya. Ana na so mu fara sanazar tara akwai cikas akwai arm robbery sosai a wannan gashaka gumti har ya kai ga gada da an shimfida su da katako mutane suna bi su shiga gumti park din ma ana cicirewa akwai kuma damuwan wanda suna tafiya su harbe na eh, dabbobin daji wannan dai muna kokotawa amma mun dan samu saukin ta a wannan gashaka gumti amma shi wannan damuwan bai sa mu mun ci gaba da aiki yanda zan so ga mun festival a ibi wanda international festival har mun samu taimako mtn da wadansu har sun ba mu taimako muna son mu yi festival wannan shekaran amma mun kasa yi don lokacin ana yaki a, a ibi waye zai so izo wai shakatawa shakatawa kuma ana harbe harbe ai ba shakatawa ba kuma dole mutum ya gudu ma ran shi a jihar adama makwabciyarta kuwa wata gidauniya mai zaman kanta wato kinjir foundation da ke hankorar habaka yawon shakatawa a daular sukur wadda ciroman sukur sale kinjir ke jagoranta ya bayyana mini cewa yau shekaru uku kenan da masu yawon shakatawa fafatawa masu nazarin tarihi da kuma ɗalibai suka ɗauke kafa daga yankin. Yawon bude ido ta zama yanzu hanyar musamman na samun kuɗin shiga a kasashe inda aka yi developing ɗinta kamar su Kenya da sauran kasashe har su gana ma. Amma abin da ba mu samu tukuna ba ba ta da abubuwa da zai attracting a masu yawon bude ido. Ko da suke kafin insurgency ita state government tana developing wani resort wanda ake kiranta Skurwanda World. Amma da aka shiga wannan wannan insurgency ba block ɗaya eh, wanda ya rage wannan sun raising su down gaba ɗaya to ka wannan ya zama babban kuma baya shi ma ga ne ga shi dama ba abun ma wanda aka sa kaɗan ɗin ma even na private enterprise wanda sun sha wuraren masauki wurin da sauran duk international ya sa gaba ɗaya an konar da su to wannan shine babban kuma baya yanzu ta hanyar tourism a can gefen world heritage kawo yanzu asusun unesco na majalisar ɗinkin duniya ya nuna aniyarsa na komawa wurin yawon shakatawa na daular sukur domin sake gina wuraren da 'yan Boko Haram suka lalata ta hanyar haɗin gwiwa da ƙungiyar raya yankin inda ma tuni suka soma da itatuwa dubu biyar. Ƙoƙarin da na yi domin jin matakan da gwamnatin jihar Adamawan ke ɗauka domin sake farfaɗo da wannan yanki na daular sukur ta bakin kwamishinan kula da ayyukan al'adu da kuma na yawon shakatawa. Tawaliu Magaji Natan ya citura. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.